a jiya ne wata tawaga da shugaban kasa ya kafa karkashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayya injiniya babacir david lawan suka ziyarci jihar borno don jajantawa al'umman karin dalori da wasu mahara suka kai wa hari a ranar asabar din da ta gabata wani sanadiyar mutuwar mutane da kuma runa ta wasu da dama wannan tawaga dai sun zarci wannan kauye na dalori inda suka gane wa su irin yadda waɗannan mahara suka yi barna da kuma jajantawa al'umman wannan kauye kuma yin addu'a da waɗanda suka runnata wannan tawaga dai sun hada da minista ma'aikatar ayyuka da lantarki wato honorable mustapha baba shehuri da na harkokin waje wato hajja khadija bukar abba ibrahim da kuma ministan kiwon lafiya dr wasage inahere wadda dukkaninsu kananan ministoci ne daga waɗannan ma'aikatu bayan ziyartar wannan gari ne dai sakataren gwamnatin tarayyar injiniya babacir david ya ma al'umman wannan gari jawabi kamar haka wani shugaban kasa ya ce mu zo mu yi muku jaje wanda ya same ku ya same mu duka kuma allah ya sa ya tsaya hakan nan ya ce mu karfafa ku mu yi addu'a da ku wayanda kuma Allah ya sa su riga mu gidan gaskiya Allah musu rahama. Na kuma tambayi Honorable Mustapha Baba Shehori wato karamin ministan ayyuka da samar da wutar lantarki ko ya batun koma yan gurin hijira da yanzu haka gwamnati ke kokarin mai da su wuraren da suka fito? Eh da farko a wannan magana a samu cikakken tsaro wanda kowa ya sani a abubuwan da gwamnati na ya alkawari zai yi ne kuma allah ya sa an ci nasara sosai yanzu tun da ba yanki ko kasa ko na abu na inci daya ne wanda boko haram zai ce nashi ne kwanciyar hankali zai zama da kaɗan kaɗan ne kuma hankalin gwamnati gaba ɗaya ka duba ya koma kan north east ne ko da muka shiga wannan ƙauye na dalori dai na ga ɗaiɗaikun jama'a wadda dukkaninsu na tsugunne ne a gindin bishiya yayin da kusan dukkanin gidajen da ke wannan ƙauye sun kasance tamkar kango inda na tambayi wasu wasu mazauna wannan ƙauye game da irin halin da suka shiga tun bayan wannan hari. Alhamdulillah muna cikin matsaya ba mu da abinci. Ba abinci. Ruwa fa? Ba ruwa. Muna gida bishiya. Gidajen kufa yanzu. Babu iya cin na gaba ɗaya. Duk an kona? An kona duka. Sauran mu kina wani. Wannan su duk sun mutu. Ya kuke rayuwa yanzu to? Eh, ga zama mu kina ba sutura ba abinci ba ɗaki tun ya kuna. bamusa sa komai a bakin mu kwana nawa kenan yau eh kwana hudu ne mun gane abu su haka yau ko mai na mutane ne aka dala mu ba mu sani ba ku ba shigo garin ku da abincin ba an shiga to mu waɗansu bamu da karfe ina za mu samu ni ne Ali Jibril na zo garin nan yau shekara biyu ya kai to yau kuma an kone mu ba inda kuma zamu je muna muna zaune muna jira abinda abinda Allah ya yi to gidanka baba fa ko komai da komai duk an kone ga wannan shine gidana wajen tiri nan eh. shine gida na anko ne wannan ma gidan mamma na anko ne gaba daya shi gana na a jiki na wannan ma sai ga ci gari gari ya waye abokan na ya bani nasa eh, haka wallahi kun ci abinci ba mu ci abinci ba yanzu muna zaune yau kwana hudu wannan ko ruwan sha hakan ma tardar ne muna sha shekaran karawa na ban bai shekara na ba amma kai ma dan gari nan ne eh dan gari nan ne akwai babanka nan eh an kashe mu an kashe babanka ran da suko da wannan an kashe shi ka da waye aka kashe a cikin gidanku da wani karami yarinya to abinci ba kun samu kun ci tun rana eh mun samu waɗannan ka ne ko kuma yan uwanka ne yan uwana ne wannan tawaga dai sun ziyarci asibitocin da ke cikin garin Maiduguri wanda suka hada da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da kuma asibitin ƙwararru don jajantawa mutanen da wannan ibtila'i ya shafa sai dai babu wani tallafi ko kuma alƙawari da wannan tawaga suka yi wa waɗanda wannan ibtila'i ya shafa na baya-bayan nan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya